الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقاتها تبتها يا الله وصلاة ينسويتي بأمين شوي تنوز تبتها نب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن النصف بتا يصفر وتنتاتي فايت na kalenda ya hijiriya na ji daidai da safo guswani na disamba 2013 ya kalenda ya miladiya na baya na yi jika tun littafin alfiƙul muyassar nasiya da kuli musulmin wa musulma ya a shekha amur abdulmunim salim zona yi cike da jika 2013 littafin hidayetu tullab ila tariqis sawab يام الشيخ عثمان بن فوج رحمه الله تعالى يتيو جواجي بيزو لا نتوما زادي عنكو باني إن شاء الله تعالى هذي قاعدة كاتمة لتاسل رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المؤمة جمعها الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر الصالح رحمه الله وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين man na kali ta fi nunga a shekul allama a yi ga abu Abdullahi abdurrahman ne gen nasir ne ja abdullahi ne gen nasir ibn hamad ne ali sadi da kabila bani tamimu amma shek sa'adi rahimahullah ta'ala amu eji ne ga unaiza no kusaimu etafogo gube muharram 13 07 ko hmm. after hijira a sheik abdurrahman bin nasir sa'adi unaki mana na wa wajen hajjali kakuru yi aguni na babu ya jin hajjali kakuru yi agutu a banin amma ce ci jiyayen waya sheik abdurrahman nasir sa'adi umma dai kokari ya ce ka tujin umma alqur'anu ku fitika ku ne giya gobe ni na umma ji ka to shi to gidi har tu babu nuke ka ya sarawi na har be ka ku na wa gugiya shi be gutai na ka ku no gugiya shi be na ci fe bi ka ji ta fe de ka jire ke de a shekar abdurrahman bin nasiru sa'adi inda ya tabiya kirki wani daɗya ya zanu sato ya zakan yi to yi waje ci to talaka kan doci ma waju ta dushi ta ce ma shi ba ta baza ya ba kuma shuwa gane da ga a jina a ta ɗi shi ci majalisa shekar abdurrahman nasiru sa'adi ma wafe majalisai ilimi sai zama gashi majalis na waje amfani kafin sarauni umaru sai ba gaba da zai yin dundun yi na ga ajiyar amfani ta ji dacewa duniya nan umaru sai da tosai ya talaka shi ya zaba baki shi majalisar ya kirki umar ta yanki umar makatu sai zama ga gan wula da fahimta a da kim waje bayani zuwa wani shiga da fahimta yin katunan method yóò ti mẹ́gá ṣẹ́gbọ́n mọ̀dí bí sálú lè sẹ́yìn fún dẹ̀mí ẹnu kú bí wínà matsayin ilimi a ṣíkà dúrà máa nasiru sáàdì ya zuwa na pé fíkíwẹ̀ da yi a kanan maɗe usulu ṣàbẹ̀yìn lamari yi na ma tufe lagwasun maza bayan hambaliya ma na yabon wula mutu yi na jibe kanu na ko makusa shehu mutu nu shi fiki eti ya cingaga enama uji shagala da yi ga tsarauni nan ga ilita biya shi ne shekul islam ibn taymiya to al-imam ibn qayyim ebon na masuku shek abdurrahman nasir sa'idi unde ilimi usul to ilimi tauhidi to ilimi tafsiri to ilimi lugha da ilimi ne kyau ci da amfani ne eboya ba wubiya ke na na sa'adi da je sarawin litafi yadda miya da ibn kayyimi na in sai da restrict miliya maza bai hambaliya biya da ba na dalili ya falo na suku ga fahimta da ba ga amma to sun wake laye guya manya na shi shi maza a na a shekaru da ma'adin nasu da sa'adi umar da ya limita tafsiri da gaya kuma ya tafsiri wa shi gago da limi tafsiri kuma ka tafsiri ne mujalladi wuta sanin kan don doma wani fe ba kuranu ya gima kan tauyi kuma da fe jin bayani ya ma'ana 'yan fasara alkur'ani ya bi amfani da ni yaje sun ba tu bana hatu babu na zango shige wani nasiru sa da ga yake fasara ya ayaje kur'ani wa ga an go to sunanci littafi na shukanin a shekar abdurrahman nasiru sa'adi nka littafi fani shoka kayan to tauhido to tafsiro to fikiwo to hadiso to usulo to adabu dokunan da littafi na shukanin u publisha ni ta yubu al'ajillatu wal qawati wal barahin fi ibtal usul al mulhidin littafi na wajen rajjiya zai je gargaga sai ci dan ba koyi laibu ya dine musulunci na nke kari ta cin alirshadi lamar fatila kan ya cin a kamuyen fikin jigoyo alula salla azu zaka hajji and the rest amma in summary nke kari ta fi yin cisar alhaki nke kari ta fi yin baje su kulu bilabirari wa kurautu yulil akhiyari fi shir jawami akbar adali ta da wannan sa dika a ga jawami akbar na hadisu ke 50 na hadisu yu kasbo kasbo kasbo kasbo cuji shuji sharai kin da imamu na huka hadisi 40 ya ce jawanul kalimu da nan a ce mun to kai wa mai mun to di sharai nan nan man wayan wudi sharai na sukun a shekh abdul zaki da abdul mufin al-abad suke da ya sharai sa da wuce ba suke yi gangan kube kuje kali ta fi a talik wa kashfin niqab ala nuzmi qala nazmi qawabil iraq wuce yake nawo nke ka littafin taudihul kafiyati shafiya wuce alkafiyatu shafiya ibn qayyim ngula rukiyo alkafiyatu shafiya ibn qayyim wuro. yiwo zan wuce maga gbe ni wani diga ne ba ha wuce ya da sentence na paragraph paragraph wani wuce ngula don go da gulu ko nke ka littafin a taudihul bayani shajaratul imani inda littafin wuce yayin kofe ni ta ne ga ci ya yake masala al'imanu da arkanul imani da shu'abul imani da ya yi imani da imani ke ko ya ce hajjirar murji a shi nke kalita fi a tabbihatu latifa fi maktawat alayhi alwasitiya min albayat almunifa wuce ke sharayi ya alwasitiya nke ka tanzihu din وحملت ورجال المفترى والقصيم في أغلاله يكا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وكي تفسيركم عند التفسير يتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن وكي جسم علينا تفسير هي مفاجئ وكي قال تعالى الجمع بين الإنصاف والنظم ابن عبد ابن عبد القوي ابن عبد القوي المرداوي وده مين يكيو وده مين يمم hambali ya jo ni man ne rido su magoyi nan man ya ne insaf mun ga yadda mini ubo be nta ni ta ku ba wuce kuye kan ke ka ta fi jihad fi sabilillah aw wajibul muslimin wa ma farada Allah alayhi fi kitabina wa dinihim wa wa hay'atihim al-ijtima'iyya nan ga ga yace e jihadi da shirin e jihadi da katuji da tulu da katun ngo le da ko da yace dan kafin modern sciences physics chemistry biology kaza kaza shi sai ne ta fi tsara bata ga wuce ya su gafi bai fili wuce bo gaskiya idan kaga ya ji jiro jawde ne gaji ya di ban so a je yi ne bai dole so alhaƙul uke ka ta fi alhaƙul wazuhul mubi fi sharhi tauhidin an biya wal musali na alkafiyatu shafiya wa gaba alkafiyatu shafiya da fasu ne da ta yin ibn kayyim la daga fasu fi tauhidin an bayani tauhidin an biya wal musali na nan da an zaga tauhidin falasifa ne tauhidin mulhiduna tauhidin kadariya ji tauhidin alhululiya ji kaza-kaza ji mutum ya zo

في حل المشكلة القدرية التائية إيه؟ بتيمية يعني ممكن يكون سجرز يا قدرية جنون التائية هي يا شرعية تائية وجه جنون الدولة المقتصرة في معاني دين الإسلام شبه لتعفي جبين الدلالة القرآنية في أن الألوم النافعة العصرية داخلة في, في, في الدين الإسلامي الدلائل القرآنية دليل جيان القرآني fi annal uluman nafi'a al'asiriya ta dai ne na jaji amfani zamanin nan da ke da tun fi dinin islami da mini addinin musulunci yau ne ko tawacin boko haram ga wasu akari tafi na ciwo na ore tun kan boko haram mutu nigeria ne kula yawa a jin filisa a ji kemistiriya a ji teknoloji a ji sai yi zai yi gudu fata sa ji furu fi abin nuna wale sa ji kalita fi ci gannu imamu shinkiti in sake jiki ma wuce bayani extensive da ya ci ga wucin kuma zuwa bayani mu manyan alwala wal barawo alkatani alwala wal barawo no kada karshe wuce ga katin boko jigadan gada ba biyan wa gani na ji katin boko a cikin barawo ya jin ganin sun na ba ji wani alwala wal wa

أن يرى الظاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة كالرياض الناظرة نادي فتل يجب ويكين على ذلك أتموكول سعدي أكام تجد بجد ذلك أتم yẹ́lá ìṣẹ̀lá yi sódò bá nínú ẹgbẹ́ ní ìdílé ṣe wílẹ̀ lẹ́lẹ́jì mú káwẹ́lá ń láàgùn máa kùn bàkan rẹ̀ jára dájí kàdùmọ́kùn gáyì dídá àwọn gábọ́ máa tí ìfẹ́ kájẹ́ta fẹ́ sùn ààrùn wọ́jẹ̀wà bun fi hamil muhimmanci. je ka tare ku usuli ila ilmin ma'muli bi ma'rifati alqawaid wa dawabit wa usuli tare ku usuli ila ilmin ma'muli nan e ganjo nan yuku daga lita shi ne dan ya bi mutayyib nda nda lan na bu ku form no lula ya gwa won to ta ji ta ce ce ke ka fatawa sadiya yake fatawu fatur rabbil hamid fi usuli alqaid wa tawhid ne ka unde ku na da su je bai da dan gumi ta na tun fi wani 43 shi ba ga guta ko wajen anjali sheikh abu amari na tun sadi wajen anjali bayanin jin ya 69 shi ta da yi danjo ne wu katu rujin katu ko kalita ta ce rujin dina lunar musulunci musulunci kuma wajen anjali ya 1376 ya shi ne ga ƙunai zanen سيرتش وبيو وجوغا الحمد لله قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمسلمين والإقاب للمجرمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و في الأسماء والصفات والإبادة والأحكام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل المعاني نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم من قال الحمد لله ابقى تعالي تبتي الله نحمده يجيب ويطيتي alama lahu min al-asma'il husna yayi na ce benye suna na ja ta juna da sifaji al-kamila na ja gumina al-uliya na ja wa ala dangane da hukunci shi ya ce ci al-qadariyya na ce ci al'amma na mai yandoro na jana da muka wani yayin na dabwadana wa mawujudu muke mai exist wajen gona wa kamihi a shari'a zan da hukunci shi na shari'a a shamila na malakar lada yin dondo da kulli mashiru'in yin dondo na dada shari'a nan wa kamil jaza'i yan gani da hukunci shi ne gagbe bi sawabi ne lada lilmusinina ya da ya gaji bolo-bolo na wani ikabi gangare punishment mana azabe mil mujrimi na ya zane shi gale su ko ba a tiza da krimina shi na Allah kiyaye mu wa shahadu an la ilaha illallah mi jiri ki hadi bai wajibu ta bi gaske na sai Allah wa da gogi la sharika lahu ade na ga ba cina lahu asma'u ce da sunaji wa sifatu da sifaji wal ibadatu ce ci ibada wani ya koɓi mana ibada to ya ci ga ajiyo wal akamu to ya ci maga ba hukunci wa shahadu majiri na muhammadan abuduhu da da alim muhammadu wuce ya to ya ci ro wa rasuluhu mai fice ya to ya ci allah zai bayyana da hukuma na ji bayani ya hukunci na. wal ahkama ko ya kamu jina wa wadda al halala wal harama ma ga ɗaya to ya halalli to ya haramu wa asala al usula umma yirijilaji wa usulu lajiji wa fassalaha mude hatta tamma hada jil har da kakuna ajini na gumina wata kama ajini ma ku yi boro allahumma ya wato ya ci salli wa sallim sai ga salatu mu jan mu lamin ala muhammad ali muhammad wa ala alihi da zanushi wa ashabihi da sahadushi wa tibaihi da zai jira khususan especially ko kwanto ko al'ulama al'alam man wuce ko wuce ko shi amma ba da zumana nan man ga fa hazihi risalatun latifa na ne litafi kokoroji sai usulul fiqi na kai kika sai usulul fiqi wannan sahalatul alfazi lafazu ufa wadihatul maani ma'nuji makiye mu'ina wani za taimako ala ta'allumil ahkami ne za da wa'i za ji ilimi ya hukunci shi nan da kulli muta'ammilin ya zan dondo na ga ji lura ya ma'ani ma na ya ga shi nan da Allah ya ba da sai ci an yanfa biha sai ta ni tafi na nuji amfani jani a ha zane kalitafin nana wa kari a ha to zane dona inda hu hakika sai ci jawadun ya tsoro ne ta ranar karimun ya tsumura ya tsunake wuce nan ta wani mai kiyo mukaddiman wane ga mukaddiman nan kuya kama kan ko? Hmm. ba nun jiga alhamdulillahi na hu. ebu fata bi tabbata ya Allahu ye je bu ya sai ci wale daga babu na to ti bu ya wu ebu wa mo fi o je bu ya sai ci alhamdulillahi rabbil alamin ebu fata bi tabbata ya Allahu etuna jani tabbata na sai ti yakuni alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina safa daga yabi kwata wuluji tabbatu ya Allah aminci ya so ci wuluji tabbatu ya zai ji so ci sanin gole da nuku wa male ga di alhamdu amma di a shukuru amma da a sana'u ko? man shi gaji kaka ya ce kiwo ya ce kai maguta sannan har tu babu na ibn tayyib ya kali sala ce cin ya ribe tsakani alhamdulillah shukr ya sanawi na yo le don ko ashukuru mostly e jure tun iri na to jiga ibalu ala dauda shukran wa qalilun min ibadi ashakur amma yaje asana sanau dokun dondo da na kicibo e daga jiye yawe ka kube cin sana'u, ina ne daga man sana'a ilaikun marufan zanaga jin bolo-bolo ya bayyana fakati uwe gaje yi tukuci fa'in lanta jidu ma tuka-tuka je ne ga yi tukuci na zuwa yaje gasa ku gobe alkhairi wa ga za gasa ko gobe alkhairi a nufi gan kari abu laga fi sana'i wa sana'u ki sarauni yau ne zana ko? wale ga ya zama ya ji ya su ko don yadda ya zama ya ji ya ko don gintare ya zama ya ji ya ko don da kiyo da gabbe kekenan wa ji ya su ko da ya gbe ní ìmọ̀ ẹ̀nà ngalu baba mi ngwa uchi de raibo ngalu nne mi ngwa uchi de raibo nga ya mimio nga ya mijo nga ya miazikyo nga ya milimio nga ya mikazo nga ya mikazo nga ya misemicheyo nga ya mikazo nga ya ngole yene pata wala wojo ba so jo tse ti ga jiya mi o ndi zango cha ngole ne kiyo pati ni ni ni yebu nga mala zunubi nchukwu yo chechi layi wuju yawe ihe nna chechi ji yawo n'ụzọ loji oyo baza ndị ezi ahụ tiga ji yawo iri dere yi chechi yawo utiga ha za mali wari tuhu an abai ewo mi yi na, mi jigun ji daga ba ndako ndako mi yo da nga gaga ewo nana chechi ya mi yo talaka mi yo chechi ji ya mi mi je yen be ya chechi di ni mu ya mi ti de ni me chechi ma e ba Wani yin ta hudu ne matallahi latu soha wani ne biyan gan a cide ne jiyebo da ni sun sakon jiyebo wajen alhamdulillahi yau ne ko wato jiyebo ya so ya cide gige is part of here yeboji wato gan ya zo da so ya ci yami nana is part of a jiyebo da ní mọ̀ wọ́n ti ní tó ti jẹ́ ọ̀dá ẹnifá láwọn ajé ẹ̀gbọ́ àsòkó láwọn ajé búùtà àsòkó láwọn agbà àsòkó láwọn olóò jíkẹ́ mọ́ sòkó wà gọ́wọ́ jíbi wíná ga láwọn ajé tó ti babu tó ti ní mọ̀ yẹ́ yẹ́ jìyàwó láyẹ́gbà kùránù láyẹ́gbà àdísí láyẹ́kì kábàlì lẹ́ẹ̀kì kékìlì ga lẹ́ẹ̀kì ràgídà ilé mú kó tó ti àtìpà jìyàwó ní yóò atukpa nene la dawo kuranu dawo wazi dawo hadisi dawo nasiya dawo aji forobe tuguri dawo akan waya si dede galuwo dede ma wa ni ma galuwo bidiya ma galuwo ma galuwo kaza kaza ma galuwo ni la ma wole kangin na nawa ji da nan me ji ya buya so ko ga wai ke practice a ji da wannan sai ta ya

sáré ìdẹ́jì ẹ̀gbò yàtọ̀kọ́ ẹni pátá di kí wọ́n gan fi wo aláàmà lẹ́hu nílẹ̀ asma ìlúhúsná ṣe ní ọ̀lẹ́ ẹ̀gbò yàtọ̀kọ́ ẹni tó ẹ̀ ti ẹ̀tù lẹ́nà yá tájú náà tó ṣe wọ́lì láì asma ìlúhúsná tó ẹ̀ ti ẹ̀tù lẹ́nà yá tájú náà kulidu Allah awidu Ar-Rahman ayyamma tad'u falawla asma'ul husna ay Allah ko yi tura mani ndo ne ga ina sai da la da sun ja ta zuna wallahu alladhi la ilaha illa huwa Lọ́yẹ̀ kí ìnàdánà, túnẹ̀ jìyàn sọ èkì annabi za a sallar ya inna lillahi kisa wa tis'ina isman sai ya suna 99 mi'atun illa wahid shi su cajin ni man ahsaha sanagu da kan gina dakhala aljanna sanaga gina aljanna ko hadisi na nabi za a sallam ga Allahumma ya wato yake inni as'aluka me bawaduwa bi kulli ismin huwa laka da sunan dole na wasu kowa dai samaita bihi na suka no to fitita shi wannan aw anzalta fi kitabika ko na no cin da litafi bon aw allamta ahadan min khalqika ko na no Allah zalika min hadita wa jodan wale ne bata sunan yesu yake kai da tuyo eh gari eh yanzu ko waje sunan doku hmm. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار فاتزيجنا الله lóò lé tónú kó a máa wá àyí tí ó ti sún náà tí ó ti gá àyí títà àtúnú ẹgbẹ́ sàn mẹ́ta bí wa yi tsoyaki suna sai suna na ne bigiya ga suna kaza tsoyake yau wani an zai zafi gida yi ga da wa hadamin kalkika wa ma la suna tsoyaki da yayi ta zoca ya ne ilhadu idan suna wallahi lusna bu bai guyo ko sunan dondo al-rahmanu? sifin ramatu dago arrahimu sifin ramatu dago al'alimu sifin al'ilmu dago asami'u sifin asamu dago albasiru sifin albasaru dago alkadiru sifin alkudratu dago yau ne zo ko sunan don da wunde da sifa allahu sifin al'ilahiyya wundago ngo ne zo ko e bogo e zugogo so ko sunne ni ke ki ujo ngai allah ye ne ma ke pata ne sifa no to kuskure ba mu yo ko jami'a ja da to ti e da suna mu da sifa ta e gaji ya ya e gudu wa ne ma ma da sunna ba mutazila jima da to ti da suna ma hun da sifa a gan wi sami hun bila sami basirun bila basar alimun bila ilmi qadirun bila qudra ta'ala Allah ma yakulu zalimuna uluwan kabira wani ebe da ɗaya ga mutar da jalo abun nan ruwa ruwa ne zo na ko? sabago ya ne kiyo ya ne kuskure a tiga a sha'ira shi sai yana so mu gane ya so mu loma yin a sha'ira shi yadda jibi a sunawi benin amma kan sifati wuta ba ne da benin ya so lomu a ya yanzu yi wasu kwasu na nike tu da ngaya allahu yana mace fata na ci sifa musu kun gaskiya fi sabila allahu alam nike ba na wuce so bana amma ni ta ci ne da kai ce tawi da gurgudu bai ji maka ne da ce jika sun mike ba na miliyan na soya ni ta ci e, ci ra ku jo mun mike ji kiyayo bila ke le ya gogo to bo so ko za da galle e, nan mujin taimako ba da yi duga banu ko yau su kuwa suna nike ce gudu ga mai allahu ina muke fata ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru na wikiyo a ga wuce shi sifa to bo su ko ajin taimako ba nan na gaba nan yau da zan ko amma ga do mai tawdi ya da ga suna ne shiga kenan umaji allawa nan eh juji ngo le ko eh attribute attribute ba allahu mana aga rahmanu min asma'illah ar-rahimu min asma'illah eh, al-qadiru min asma'illah al-qawiyyu min asma'illah amma ya ga Allah min asma'ir rahmaniya ebo lillahi la sunawul husna fadu biyo ko ya ji fahimta ga nako ko na ga da ci mi son da sa ci doji fasara ci ga go Allahu a'lam marci ga wasu fatil kamila al'uliya ganin bai siffa na ja gumu ki Allah ta soci ki je nan mini siffa ya soci ya ke gaga wa kallama Allah Musa ta taklima sai ci gaga biya nabi Musa ya matuka yin gaga wallan ma ja a Musa limi katina wa kallama rabbuhu na nabi Musa bi mi qatina sai ci gaga duniya annabi ga ma minkum min ahad adi zan doro da niye bua, illa sayukallimu rabbuhu sai cin wa ga gaduyi laisa bainahu wa bainahu turjuman da na ji gogana ne sakani abwa sai yanzu a yi mana minuhu falla yara illa ma qaddam wacce suka fa gwalo ne ajiye na wale na sai na gaji daga yi wa yanzu ash'ama minhu wa take cika fa kwa file falla yara illa ma qaddam ajiye na walida sai na tsaji shi zonan fa yanzu tilqa waje ta ga cin bo le gadi falla yara illa na ajiye na walida sai in sai ta bi fa alkiya mini sifa sai ci gudan. budan ebona allah ga waja rabbuka wal malaku saffan saffa sai ci ya bi malaika ji ma bi amgaji saffan sai ki je ilimiyan dondo inna allaha hu ilmu sa'a ilimi alikiya ne ba sai ki don sai ki bugi de on wa yunzilu al-ghaytha wa ma yudlejon wa alamu ma fil arham yana mada ma yi fayan zage wannan sai ki bugi de wa ma na sun ma za ta tibu gadan sai ba ni na ji suna wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai muddan bane kide da nan wasu cina wuyo ko wale ga kiyan ne gabi a wadda wannan wala imani ribe sifat ne ibenu ceci bi egwe ceci no bi hali tusha tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ba sai lati ga yadullahi fauka aidihim egwa ya tsoci mutakin egwa abu ko ba tsoci latin ya gaza قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يهودي shi a ga ya wata e fi daro sai ci wallah da buɗiya ebo yana gane gwamba bayan sai ci da gbe ci mutuwa annabi sa sun yi lalla su fiye da wubin laili ne ya tuba ko sai wannan ha mm. sai ci lagwa ɗaya shi ebo lagwa taya shi ebo ya zai ya jiki nan ya ga shi bici gidi nan a ji tuba wai su fiye da wubin nahari ne ya tuba musu yi laili mai lagwa taya gidi ebo ya ga shi bici ya shi nan a ji tuba inda sifin sai sai ya ji ta kiyan da الرحمن على الأرش استوى يسرى معنا جديدة تاتين على الأرش ثم استوى على الأرش الرحمن يسرى معنا جديدة تاتين على الأرش وهو القاهر فوق عباده فيتو تاتين وجوجو annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ta'manuni wa ana aminu man fi sama ya ya ni aminta ya ya ni gaskiya ya jima ni da ganya ya goganya church na madrasa aminci buga zuwa su kwada ba nura ne kuskure ji daidai a wani zan su ba ministi fashi ya ce ce ce a nan bisa a sanin gaya da haƙun lawilar rajulaini ce ce mutum labarai ragu ba ya tulu ahaduhum al-akhar zaini ga zaini sun matsako wata lawa mai rukun jin ragu ba ga gari a nijan ministi fa ya ce ce ce ce ci sama yi shi annabi sa sallallahu alaihi wasallam yanzu rabbuna ila ila samai dunya fi thuluthi al-akhir min al layli sai ta ce sama yi aga shi gafi wuta nan daga man yaduni Jibula za a bayan da mimi yawon in gwaduwa hun wa mai tsalu ne fawotiya za a wayar da mimi nan yawon wa mai tafi ne fawotiya za a ba gafara da mimi jiyo gafara mini sifayen ce ce mun bi da shi a ce ce fuwa da kiyami gini na jima'a da tuciya cikin latin yakan la'inan arabin yau bai izin na ajibun kafiri shi ya kada tsakani abu gangani da tuci fari ke yare annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum satarawna rabbakum akike ya ni tuci kamata wannan kamara ليلة البدر ما يعني فات استفات يسوي أما في فرنسا يبني أجن ديز دمجر من يالي توجونا يبون الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء هو سميع البصير ليس كمثل شيء لرد على المعطلة نجرد يا معطلة تجامية تمودغرة تعشيرة وهو السميع البصير na ke jira jiya biyu mushabbi haji ga mala'a sunna ji ta ta ci ba da ta ta ne fira ku zala shi ku wani yanzu kafin tauhidi ya ji baniya da buga wani fi bi continue ko wa ala ahkamihi alqadariyya al'amma li kulli mukawwin wa mawjud nan ga hukunci ya kaddara ya ce ci na amalin don mutum ya wuce madabonin sai da ilimi don don statement don doka kanin wuje faruwa nan ana diga a wuri ma kalaka Allah alƙalam ya e mafa na allahu ka halittu jina alƙalam sun makara na uktub sai shi ga ga ka kala ma uktubu ga kimi a kan ga uktub ma huwa ka inu ila yau mai kiyamati kai na ji faruwa na habbe fari kiyanin ya je ba su yi ci wuce wa kani shar'iyya don da hukunci je shari'a ashamila na kuwa kala da ni kulli mashru yando na bi da shari'on wale ko addini musulunci na gumi yandoro no gaje bukatu to yaije to ya alkiyani to ya rayuwa to ba to na wanda babu wanda addini musulunci imma expressly imma impliedly imma nasiya alkur'anu imma nasiya sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu yau ya zana ko ga mala usuliyar ne bai da wuce addini musulunci kaga dai wadda ga wadi kiyaye wadiya misali bani ana ga tauhidi kiwa don kul huwa allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kul huwa Allahu ahad ga Allahu ni keke Allahu samad Allahu da bukata no ba zai hin doro ali ta ba ta da bukata ne ba so yace lam yalid Allahu maja wa lam yulad zan ba mama mamma so yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad eh madda buna ga da so yace na ne. warar bidiya yahudi ji babu wani ne ga uzai wigi sai ci nan warar na fara ji babu wani ne ga fara sai ci nan warar bidiya mushriki ji babu wani ne ga malaika ji ya giya sai ci nan warar mushabbi ga jari na je da layin da ci abiye sai ci nan uti are bidiya zai je da jibu ta ga lokaci na ne bane ye ga za wuci ji eji sai ta bukata ngala ce represent sai ci sura nan wadda sannan ɗane ya ga imani lantan birra an tuwa lujo kun kiba da limashi juwar magriba latin man man da ni ga imani ba so ya nan wa da nan wal kitabi wanda litafi na wanda biyi na biya na biji na wa eh, talmala la ubbihi ma dukiya la ya zame je bukata ya dukiya zame wuna zawul kurba da yusabu na wani yadda ma biye kuji ya da karshe wannan masaki na yi arkan imani lawatiya wagwani bejin addini ya musulunci inna dina inda Allahi al-islam lil adini ba su kun ga musulunci wa me sai ga al-islam dinan fa lai kubana minu kan ga da wayan goci gawa da jadin goci maji musulunci su ta goci wa fil akhirati min al-khasirin ya fa al-qiyam ga jan sara musulunci wani jaya sallah sallah su kun sallah da kun fi sai shiga a kimu salata ya sallah ku gini wato zakata mai lalaka ya in ga ya jiwa mawani lalu na su ji bet mani sa tsaye da sai su ta ji da ta ce zare zare ga da ya koyi miliyonin in ga da wai شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط تأتي الإجابة واجب تابقة كنا في الله ملائكة يمير رجي مغاني بزيجي دي إلي نا شاوك كني يتنجا سيونا ما نادا بكا توما يقرأ باسم ربك الذي خلق ولا ولا ولا جانا تا نغاي ما لا يجي بباوي bẹ̀rẹ̀ bá rẹ̀ yẹ lókè no problem ìzá àtẹ̀dá ayẹ́ntì ìdídé ní fọ́kùtùbù yẹ̀gẹ́ ẹ̀gẹ́ yà mọ́ wọ́n sí ẹ̀gá ti húká kí ọ̀gá ti fọ́kùtùbù o báyìí ta náà ẹgbẹ̀ múlìkì ẹgbẹ̀ ẹ̀jẹ́ ọ̀nà tó political ìkẹ́ e, eh? political strategy e, e, no problem kuni lamu malikal mulki tutil mulka man tashau wa tazul mulka mimman tashau wa tu'izzu man tashau wa tuzillu man tashau bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kun daga allahumma ya wace malikal mulki ya tuna mulki na tutil mulka man tashau wala mulki la sana ba wana wanda ya bar saja mulki mashi abun da kauniya wanda ya bar saja mulki la sana ko wa jibo yana wani jare wani mashiyatun kauniya wata zuwan mulka ne madawan gwamnati gwazana ba wana wato izu manta shi na ba wani wula da fiti wato zilu manta shi na ba wani wula shi sun ga mun aje su kin wa je mun da qur'anu mana kula kuranu wa alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari zai shiga Allah ya su a caja ni fata sai kin a aqamu salata la sala ku yiki wa atu zakata mana zakaya wa amaru bil ma'ruf ba ji foro ba tun ruwan nan muka amma kan gwamnati ne jahadalci waga yi sunan ina ja na kalifatan fil ardi yau la ta ce yake bo fa bainan nas bil ba kun ji sakane ba yau da ta wa bi da mu ngano yi to ne na zubin ya to ne ya bi to kule mun so ko ba nan atiu allah wa atiu rasula wa uli amri minkum ya bi to so ya bi to tushu ganani ya amma fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu zuwi da wa rasul ba shi kenan ba no economical system zanne jingolo capitalism zanne mai jingolo kiyo socialism alalimin musulunci ba ta economic system ne ya koguta ci wani kiwa wazo ba mai ajewo hmm. a halar lawal bai'a wa haramar riba ya kube ya shirya musu jirgiyar mújà lẹ́jẹ̀ riba gida musu su ṣújà ráàmù gbọ́nà gbáyé ne yi bukati ka ti job tẹ́lù tó wọ́n ti job security gbẹ́rẹ̀ ṣàṣẹ wà rẹ̀ kí ẹ̀wọ́ dà rẹ̀ financial security gbẹ́rẹ̀ hmm. student ṣe financial security náà tún ẹ̀tẹ́ pàtí láàrín ọgbọ́n jẹ́ gbàdúrà poverty alleviation poverty eradication poverty kaza kaza àṣà rẹ̀ fẹ́lẹ́ òtì pátá bai bú fi ó pátá gwalagidé kiyayewa zo financial security mm. nga yi financial security don gazi ziki yawo ko ɗaya ko ga ya zikin wanda kuranu sun da soko wa man ya taki laha ya ji allahu makaraja ba na gasu da ya soci na soci yawon hanzun wayu layu wani ya rizuku ma yi wa ziki mina su ya tafi ba nufa ya tuwa dokun da ya ce fa ji wa ya ziki وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وكارا وقلت استغفروا ربكم بغفر بسيتي إنه كان غفارا فقل فبلاي يرسل السماء عليكم مدرارا وعدل بها يدني دقا ويمددكم بأموال وما يوجد wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ wọ́n ìjà lẹ́kùn jẹ̀ náà tí ó jà lẹ́kùn mi ní ẹ̀kọ́ náà ga jẹ́ dúkìá bí ẹná wọ́n gẹ́ kún ẹga tí ó jù kúti dẹwọ́ mọ́ láti ẹgbẹ̀ kúti jù mọ́ ga fi za a sallam gan alhalifu mun fi silati mun fi ni baraka me kun ngole mi ge kun yan mi ke laga kuti ji dabo wa ke ila ti bila shiri amma ga albarka wa zubu mi ne ko no ga ji azu eju obo lo ti dawawo wa man yuhajir fi sabilillah bani ga jijire gwan suratin yajiri fil ardi muragiman wasi'a wale wa da ki wa ne ya zuju ogo insha Allah ta'ala fa kwa so kwa fata yiyo ba mu ogo pàtàkì nìyẹ ẹ̀kí wọ́n jẹ́ nínú ẹ̀kọ́ náà gáàdì àdìkí máa mọ́gá kí á jẹ́ tó ṣe wà kí a dìkí ọdún bá tún لو أن لكم تتوكلون على الله حكى توكل يا جاي بس كم نقول بس كم نرزقكم كما يرزق الطير ويا ذي كم نويا اللي جاء بنا تغدو خماس وتروح بطانة في problem بين واحد مسلم جزاؤنا ها إيه؟ لا غالي نعم. international relation نعم. اه yahudi da ba sojo da zara da ba wannan amerika da wannan ingila da wannan rasha da wannan australia da wannan bandoli da wannan zane shi member united nations zane member african union ta ta kin na jiyo hmm. kin na jiyo foreign relation yuko da eh. foreign relation da ba ta nan wuce wa zarci wa alkawar shi hmm. aufu bil ahadi innal k'a na mas'ula ya alkawali sha ba gida mai yin alkawali eku no problem anabi ga lata tamanu likal aduwi e ga da bare da gube makiri ma amma ya rake da gube ya zugun fadru ya kulji amma ga ya tsaye shiri e lokun da mi da ndo mi da ni ga gunguna na live wa ibullah mọ́tọ̀tọ́ àti mí kúwó tí omi rìbá ti káìlì tó rìbú lẹ̀ díẹ̀ àdúwà láì wà áduwọ́kù káà mẹ́gájẹ́ kún ó lè dùn káyán ewu ìlàjẹ́ ekun wà ewu zẹ́kẹ̀lẹ́ ekun wà èjì kànà èjì musula wàlà wọ́n ti pa wáyá wọ́n ẹ̀dẹ́ wa ya bìtí wáyá wọ́n ẹ̀yẹ́ ní wáyá musulun ti wà nánà musulun ti sọ́kọ́ wa ó lè dùn káyán kún lè bá tẹ́kà ní ajá declaration united nations na musulun ti wọ́n ti sáré jíjí har da yi ɗan organization women lawyers association ya lawyer ń ràyí ìdẹ́rẹ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ fídà yìí fòndó rẹ̀ gúnlẹ̀ ẹ̀pọ̀ ẹ̀dẹ́ àti ìràyí sáyẹ̀ wá sọ women rights oúnjẹ àṣà aláàrí rárá fún mùsùlùmí fún hàtìrẹ́ ìràjá àdínì bẹ̀ ìjọ́ni láti ẹ̀ràyí ojú wọn ràyí tìlọ̀ na ezu shi shi ya gwanne yi muhammadu muhammadu zagi no garin wannan goyi tabiya da yau sai na musulunci yawa idza bushira ahaduhum bil unsa aga da bushara da yi zagi zalla musu muswadda yau fuskan shi gowa kazimi wani bushi ya tawara min kan yin sai ma bushira bi ko aga wo yawo yi wo yawo fi wo yawo fan alal mawlidi lawrin kuhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi

wace ruwa wunawa ga wajun diriya a ga wajun wai wa kashi wai wa latun kawul ayyubu ko latun kawul bukwa ta tu sadar wa latun kawul ayyubu ta tu ta'amar ko a cikin yajiyar wace su a wa ma ce jiya wata ni fa so da kati na ni ila wato ba bai jin da gada ko su gudu zai ciwo jima la su rufa ta ya ji kuma da biya ya man tiya ji da ya ji a jiya da limon su a ke je gungi wa a lula gungi ya kaya da su a zani ne ya egun ba ego na to ke latin da kiyo lil jadi na fiu ma tarkal walidani wal aqrabun wal nisa da zuma tarkal walidani wal aqrabuna ba shi ganin ba kala mina wa kafin kiyo ba n wọle pa alùgbé dáa o ń da àwọn dáa lọ sókún a ti yẹn òun tí ẹ̀ e yìí ní dẹ́wọ́rẹ̀ lẹ́bàá tí ìhun an tu ima ha iza ta imta waga je yi to yuji wata fa zakta saita waga to ka yufin wala tadribul wajha ga dun ya fisko wala tajur illa fil baiti ko an sai dan gure ti ake zagi nke ya maji nga aje nnabi ake ake rufe ya cita kin yaje bin wa kike jinu ba nan nan ba ta ke zai ya musun ke labe da nani kaka ka ka kayo ne da bele za mu ci kiye wazo a gan fundamental human right fundamental human right ta fundamental human right ah, ngayin adini o ebejin adini kino tashi ngayin rayuwa wala ta tun na sallaci a ramar lawi labil ake gawo rayuwa kino ko ngayin ya right to private ownership waje kawo la ta kula amma na kuma na kuma bilbati daga ji dukiya bai gani daga mane ma mudana ngayin freedom of association kaga wanda adini je da jana ta'awuna da bil wata kula ta'awuna da lizmi wal udwani mutadda na ma da ke wa ke wazo gano gaskiya a sana'a ga ni kibe eh no problem sana'a riki zo ejo ngai sana'a video kallaki na kadas gazla halin baji kuwatin an kasa ke da ne lu chu lu ya ne wale asayin kílé wọn yá ní èlùjọba wábù tí ó lọ́lọ́ síláàrín ààrẹ jíná síláàrín jọ́nàtó síláàrín káàkíntà lẹ́yìn bí ẹgbá yìí lẹ́yìn jíjí náà náà lẹ́yìn ló pí ẹ́ tìgbẹ̀tìgbẹ̀ oúnjẹ kó bàbá yìí wood lọ́sílẹ̀ ààrẹ jíná ńgá nga da no problem wuce ya tsani dole ya ko alibi nuhu alayhi salam nga ki da wuce yawa ajiye yau ko eh wa hamalna wa la zati alwahin yóò Yiwu tí na náà jíjẹ̀ lóyìn náà wọ̀dúsùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ da ń na ẹ̀ náà kàmbú kí ni yá méjì bàbá méjì yá tó àméjì tí ní bí bàbá wù kí yán ne ta duku meji kaza kaza no problem ya maluna lau ma ya sha min mahariba wata mafi da wajifa lokacin rafiyaki na sinaya ya jiya wani sinaya ta biki wai ki biya ramu a da cibbe wuyo na gari da gashi wajen wajen amfani nan no problem na na na a da nan hali ta tuni da fi shifa wuni nasi fi wasu ya lafiya a a limamu suyuti tafsirugo nan ga limamu shinkiti tafsirugo inda yin toro ne sai da hujja yau ne ku ɗaya kiyo addini musulunci na gumi gashi shiwa musulunci ce ya gashi shiwa rayuwa ji mu kuranu ba mu torí je gbapata sociology sí sociology ràwọ́ tó sáà ti rá ẹgbẹ̀ ya so waji ya yi mutu ya ga kibi don kuma ko ya so jama'a ne ce za a ce wani yawa ce lotu girgi masu wani da ya mata hau na shigar wani ta hau na da yesu wani uduwa e ba e da yinyo wa min ayati haka laka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ba shi kenan ba eh in yusuku wa safiya ji ya ba wai ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تعبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن من الله شيئا kin ne jibata shi kenan ya beje waje ya fado waje muna fawa su a bakar wa kajiruhu alallah umma yana wajin a gudunan ɗaya da kan ke zai yi mazlumu ga ga wa ke jiga ko ke jiga ko ga wani ta yi zalimi na shiga ba ta ba an magance wannan ba za mu ta ga no yake zaman lafiya ina la zaman lafiya bin da musulunci wani alladhina amanu walladhi yuslimu bi zulmin ulaika lahumul Amanu. zane ja imani ji amma la zalunci ka imani a nan zane ji ga aji aminci wanda umul amru wa umuta duna ma ba wu wage wa aminci fe ba fe ba duwa da to ci fe ba ga ku ya wa aminci wage wa aminci fe ba ga ku go da fitine annabi ga zubi layi min fitan, e ba tsari ga so e ga so ku ga fitine waga wani ce ce sai ji adalci da dare ego ce laki ba shi ci ego ni adalci da zaman ya gani wani gbẹ̀gbẹ̀ ogó waga wa ni ci nisu eyewe mudan, nisuwe nwudan mudan, nwudan alaurawe mudan? ebo na yana ya sa fitina lokacin yin na jige ciwin tsohon ẹnu wọ ewo tí wọ́n dára gájẹ́ ó ti lé ìdàdé láwọn oṣù mẹ́gàgẹ́ gbìn wà lè rìnrìn aṣọ́jú hmm. ẹnu wọ ewo lágbótó ọgọ́gbọ̀ lẹ́dá àtúkọ́ ọgbọ̀ lẹ́dá bẹ̀rún kì bànúgbọ̀ orí gígangígan bànúgbọ̀ ewo dákùnrin man domina li ma bai na lihiyayi wa ma bai na rijilayi azuman na hujjanna zane ga jinta rugan ga al'adu zane gun wajen na nufin ga gusa yi a jiza da e ya kun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana nu masuna wọ́n lè nọ́nà kú? ilẹ̀ ìpátá ọmọdé mi ìdàlá gọmọ láti àjẹ́ amma ga orientation ya addini a ce dana ba ya ɗi su ko ya ɗi gaskiya yi amma lan ya tu wala zaman lafiya da bi labarin ko kuɗa ci society ne zan dole a fi da gugu ya ni hawa no zishi nusa ya ci society wuce mu إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لا علمهم الذين يستنبتونه منه يولدونكم ne ne bata ga lafisi ne E ji da wuka ka to kafe ecology to kafe psychology to sai ni mashi da bai ba ta ke na waje sai ba ta ne jiya kurano da hadisi da kaza kaza shi ne amma in ka zauna wa magawa a makanta ko shi ga waje ka tuna wa ya alheri na da musulunci na wasu yaji wala kuma inda shi kayan ha wa kamil jaza'i bi sawabi lil muslimina gange hukunci jine gaba da gaji bolo bolo so ta bayani uji wal iqab lil mujrimina gange punishment ya criminal ki jazao e gaba ngo to ge ne ga jazao da na fa en wuci dokwe min jazao wani so ciye lil ladina atanu al husna wa ziyada na ne gaji bolo-bolo ni aji aljanna ma die bibiyan gara wale to ciyo nini da zawo to ci la yardu jibe wani Allah anhum wa radu anhu to ce da jibe ayi a to mai da jibe to ci nini da zawo wala sunna uluja daga sunna jejo da sunna wangi wafe ya kafiri lebani waye musulmi wafe ya fasiki lebani waye adili wafe ya zani lebani waje zane je ifanin wafe ya zaku sakbali waje za kirki banin nan wafe ya zalibi lebani waje zane adili nan wani mini je zawo ga buda mini je zawo bi cocu jiyu ya za lau an na alar kura amanu ya zaji shi zaji ta yi mani jiyu wattaqau a majid da sun soci na giya na fatahna alaihim barakatin Minas as-sama'i ta ta ya albarka biya tun daga sama ta ta dule shi biya wa la albarka la alkhairi biya sarawi wani ba ta kiji no jazaa'u me ji tu ba sai tu fa da wani jazaa'u a ta zuna zami kamar la zamba da mini jazaa'u biya jazaa'u min jinsul amali man na fasa an musulmin kurbatan sannan ga Allah bayi baya boke ya goya musulmi na nafasa Allah an kurbatan min kurbi yawmil qiyamati to shiga ba bayi ba wala kiya go min bayi bayi fa alkiyano man sassara satara musliman sannan ga asire musulmi sona ne ga goyi satara Allah yawmil qiyamati to shiga asire sai fa alkiyano ko hmm. man arin za a sallam ga ana wa kafilu ya kin fil jannati ka hataini ni be zane la yadda ku gina gani ya zuwa na fa alkiya ne gangani na gani ni fata <laughs> ki shi nan jaza'u amma jaza'u rikici shi nan wani a ti da a ti da iqabu ya al mujrimuna shi wani na sun kiyo dide da zudanu iqabu yanzu gaje to yake yi mun iqalu a gaga za a ruwa aljanna to iqalu azaban kabari iqalu Allah za ji haddi yo wawaye yawo kugwa wa kaza fi jiwa jibulala wa dina jiwa malaji hawa wa jibulala kowa wajen ya mawa fita ku wọ́n lè pàtà yọ àmá nẹ́jì bábọ̀ nẹ́jì ijó ṣẹ́ta bayani ga ní pàtà jí wá ṣàádọ́ an la illallah wahdahu la sharika mijiri ta da sai zajibu ta da gaskiye sai Allah adiye na ga fulbacina kalimatu taqwa la ilaha ya ce al'urwatul wusqa la ilaha ya ce habulullahi la ilaha ya ce da Allah matsalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba kalimatu tayyiba ya Allah wace jiki wace ya ce alhasanatu ya manja bil hasanati falahu khairun minha wa hum min in yawma idhin aminuna la Allah wa ke yaki la Allah ya ruku guba nasiyun wa isbatu ay fiya da ay jikiyo ay di tabbatarwa inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min Kafar kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawati wal baghdha abadan daga tabo har biya abu zai ba ta yi na biyu lai bara'a ne da wannan حتى تؤمن بالله وهذا تكير إثباته ليس كمثله شيء نفي هو الصميع البصير إثبات لا تأخذه سنة الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم نفي له ما في السماوات وما في الأرض لإثباته نعم، man zan lazi ya shiro inda hu illa bi iznihi na biyu fala ji ganewa kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad isbat kun ya alkafiruna kafiruna la abudu ma ta'buduna hadda karin sai na biyu kaga wani nafiyu kawai yi wani tauhidiya isbatu kawai yi wani tauhidiya na tsawai tauhidin ake aljabu bai da nafi wani isbatu mejibuta zandundwa na lari tauhidi ne mejibuta sai sha ma me ke jibuta zando cibe a fayo sai na sai shirka na su lake ji tauhidi ne wajibuta sai ci bugi ya du'a'u alkhawfu arraja'u arragabatu arrahabatu alinabatu atawakulu alkhudu'u alikhbatu fata zuwa jiyo Allah kun inna salati ga sallaye ni wa musiki to ne ne zuna wa hayaya to rayuwa mi wa mamati to adeli ni lillahi rabbil alamin Allah na jalila fata na gawo nan na so la Allah wa jali jannu amma ga ake da yake musna ni sa san Allah ne re la Allah ne da shurutu mutata al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu mahabbatu, wal wajiba. wal kufru bi tagu janda al ikhlasi sai ce mutum ani ci be musu kuji giya a nutuku ah. man qala la ilaha illallah, allah dan ne ga la ilaha illallah, allah ne gode wa ga gadro min sharati la allah bu da wallahi do ci ga la ilaha illa allah sai ga ga da ne wa da ga ganga wa ga ga ga hmm. giya la ilaha illallah. Hmm. to la ilaha illallah, no ke je ni ya luya ashirku wala ya Allah wala ya asihiru wala ya Allah ya wo ba ku ci ganin na lita sai so ya ta to le ga na je ga lita sai so ya ci ko je bi be lita sai so ya ci ko lita sai ya da ta be zamanin ne ko lita bi ta kago ti ga to to ga dano ne yen no teji ki wala ya ya ba mu ga o ga ke wa je ba wa ni ke ga so su mu rike tsakani alhukum gar ma zan ladi ba ne wai akbar amma ba ne wai gidan asdamu ne batan na shi wa gudi kiyo wa ayi mu da mutu wa la shirika hadi na gafa to shi ba shina fil asma'i wa sifati ash to suno to sifati asha shirkun fil asma'i sifati da mu shirkun fil asma'i sifati wudi kiyo kun damo wasu ne to lada yayin doci ko su ne to ga go deduct ce lo ta ya o ta mu ya kuto lata ko uzza ngo ne uzza wa daga al-azizu lata ma daga ilawo manata ma daga mannanu ya ne shirkun fil asma'i wa sifat kowai da yi zango ci kabari nimbo wace da imani ga zawon da ilimi na suna da yan dogbe waɗanda ya shirkun fila su masu fati da su waɗanda shirkun fil yi yato na wayu na wa shirkun fil uluhiyya na wajen zanu ko itika na wace da gaza wani da ilimi ya gari buɗe yin gowa gishin nan na ke shirkun fila su masu wasu fati ɗaba kulla ya lamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah wato wal ibadati aje na ke a fato ya ci bace bayan ibada wana

انا محمد يوجي نفسه يتبع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى انا زي صلى الله يوجي نفسه يتي أنا أقول كما يقول العبد ما يجي من وجه يجينا وأشرب كما يشرب العبد ما يفك من وجه يفكنا إنما أنا عبد مثل وطعتي وجه da bugan gole ba nu jiga abuduhu wa rasuluhu na wa strike la ta ngole wa balance la ta kaniya da yiji gulu ti lamari ani ba tu ba wuna a matayin ce la da ya ni bi ngole na media wa rasuluhu e moto le ki ayi balance lamari ani da islam tu sharia ani muhammadu ani ngole da ni jaga da ni ma ngayi ngole Wa magana wa ma ashe a don a yanzu na mu a ma da abudu a a yana tugu mu fima a ma raAni da ka gauna a wa a jiWa sasin kugu fi ma a habaraAni da ka yi wa labari na gan a ni da ya gasiyaWu yi wa labari gaya ga ya na daboAzana dabo,a labaru ga ya gasiya,nima ga ya gasiya,aliharashi dabo,alukurusi dabo,wun milijanen tse fo alikiyaNi,lawuli mafunzo dabo,alikalan dabo.Mutu a ni bi yi wa labari yana ya biya adidu a ma adidu a ya tia. lóòlé ní kó máa di àdé àti àkàrìkẹ́ ìṣe yìí àdé àlàtí èyí lóòzù pátá àdíṣà àwọn àbáyá nìgbà ní èdè agasi àgbẹ̀gàn ní ayímá lè dìdú wàhálà ìbọ́dùlá ṣàrá kó wa ma ya tocha sai ni da shari'a ni bu daga babun no wajje shari'a ni bin wanda bukatan shari'a za mu ta sai bukatan shari'a ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yo don ko e gogo e zubu shishi waje da gba zabura da gba taura da gba ndu yi mo ti ga jin adini a a ne shari'a ne Muhammadu itabi umma unzila ilaykum min rabbikum ya mi ke na tinga ya daga ba sai tiye wani bari wa yo ko mm-hmm. image gagan ga ashadu anna muhammadan rasulullahi wato ga minista àti aṣọ́gbà ní oúnjẹ òsìnlẹ̀ ẹgbẹ́gbọ́ sáàgbò tí lọ́gbọ́ sáàṣẹ́ ìbílẹ̀ àṣàgbìkọ́ ẹgbẹ́ tí wo ìbádà nínú jíyàn tó ti náà ti jẹ́ náà ní mọ́mọ́bì jíná oúnjẹ mú afọ́ká wọ́n pé ó kẹ́tẹ̀ sáàgbò tó tó bí sínú sùnnẹ́tì wọ́n àti àyè bá na? Eh, ko da iga ya ci libata kali bo mai mako na soji ya fahimta na za su fi shay'in faru ila Allah wa rasuli ya ga ya ce le bai tilabu na ci yaji bada sun ke ga soji da ga ni ki soji ga ta ni go ya da ti be shi bi da ba soji bi da ba ga ni bi ga bi da ki man kaza go man kaza samu ya lobe on dari bisa da ka mu dai man ja ta wuwa ah! ibn kayin gan labai shi ne shiga alkafi yadda kita ba ba shi ne so wa idza kum ila al-burhan kana jawabukum jalan bila burhani wa idza da'awnakum iga iye ilal burhani ga dalili tine bila gusun dalili ba dalili da kana jawabukum jaran bila burhani yaje ya boja ta ya made dalili haja ga kiyo namul muqallidatu allazina arifu kaza yete tun manji an ani ga ani ga tumanji ana ga wani ga ana sai jinwo imwa ga lewa ba alifu kaza abahum fi lazumani. an ani pio tun da kun da kun tun tu zamane fanyo قلنا فكيف فكيف تكفرون فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان kira da ya gasa shi kafiri nan yamma da yadda to yi limo sai ga imani ci na kai ko kafi ci na kai da mutu fiye gbashi shi yau dai a wanda wasu lamar إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كلامه ما أقوالي إذ أجمع العلماء من يجمع دين أن مقلدا كده لا نتجد ko mana zane mukallidina kala ma huma akhawani ga ube zana ne ne ye jayo bana ne no ti wa lo wo ti ngba jira ngba jira wanjo me do ti ga lo mala ye ngba ti le na don eh eh wani yi lokaci ya ne ka ga wajen kasuwa a zai ji kasuwa ga ga kasuwa su sun ana dogo ga aladi na sun lami tuwa da ya bari miladi ya yi ilimi ga wuce ha? amma wani ce tu ya bari so kinji ba so zuciyo wallahi na ji democracy na gada shi shi yau ne ko a cikin tuyar mabu lami to bai lamme ta jibu daga falon an da mai tabi na wa'u wasu yau fiye mabu wasu lami to ya e bari samu baba ya yi da dalilin ne ya gona ta wa shi adu annan mawada abu koro allazi bayyana da hukuma ni da bayani ya hukunci ci saboda sai ta sai ta yi ta cikin da ni kai to sunna sai cin biya ya ni bi sai ma gali tu bayi wa na ilayka zikira li tu bayyana lin nasi ma nu bila ilayhim ya zikir ya tu papa cin biya ya wai bo wajin bayani da ne na ci ya gali an ya ya sunna cin biya ya wai e bo wajin bayani ya zajiya alqur'ani sunnu ji bayani gori yanzu ko alif ya Allah inni yi tul qur'anu mislahu ma'ahu a qur'an la ni yan bidu shi al qur'an ga mai sunna annabi bayani yan doro annabi ga mani shi haji yin bonan yuqarribukum da jannati na la yatuba jannana illa wa qad kuma illa fatan jiya biyu. wa ma min shay'in amma je da bonan yubaidukum anin nari wa yuqarribukum ila aljanna wa anin nari illa wa qad wa ma min ila aljanna anin nari wa yuqarribukum ila janna illa wa qad amartukum anin nari eh, dai maga da bonan ila aljanna yalla da koyi ba idu kuma ni jinna mage lafiya ya je ne la ka kada duk ma mai ga ga ya fiya da yanda wuya no je don ko ala da an janne je walla kan da hukunci jinna farilla ne sunna ne mubaku ne wajibi ne haramu ne makaru ne kaza ne kaza ba ta ne bayani wuce wa wadaha al halala wal harama alai ma alali eh alai ma alamu bi eh. alhalalu bayinun wal haramu bayinun halin mi cikin gbangba haramu to mu cikin gbangba bai zo ma gurin mu shiga da alamu ne kafirun minan nasi e ba ba ko ya takani ba ni mushtabiyatu dabo la alamu ne do ko na zali ke mushtabiyatu jama'a na dabo kere wo ne don ne ngamalla wo gagan ne ya lalin ne ya ramu wo majayi ne da su koyan wani su wala ta kuli biya su da cikin mulkazi ba ha za halalun wa ha za haramun yanzu za ga gagin ta ruyi jiya su da wani gan na yalalli na yara wa madani na ma ya taftaru ala Allah ya bai bai su ga wani ya ci ma innal ladina yaftaruna ala Allah Kariba. zai su wani ya ci da la yuflihuna a gagwa a jarabawa Allah kiyaye mu bugu wa bi kiyafu da kiyo da lamari na yalalli na ya mu ni to bi kiyafu to kewa ɗole kewa ɗiɗe obìnrin náà ráàmù oòrùn sai da tabbata ya nafi adag amma insha Allah ta'ala katun ga yazo igade tuye ba alaka mu taklisiya ki jora da lalle ki jora da ya da ji ya da ji wa asalal usula wa fasalaha ana ja usuli wa shi ko umuke kebi ko bi ga ni so so ta ni ja jawami kai eg ko ya ni ga ganni ga amma ga nan wala wala bayani kama bayan ga go ka fi shafi ani fa sun so ani bi hatta ta tamba hazar jini wata kama har ya jini na hunya jini ma ku lukuni saboda sai ga ne makamar tu lakum jini ku dinan nan ya jini gumi yayi wa kuma to ne ne maji mani mu da zuba yayi wala zai lakum al islam madina na da ga jini musun ji gayi addini da ga addini musulunci na kwa kwaguni addini na dige kwa kwaguni na jaji ne zamani a nabiya na wa jaji ne nan na gbagoro ku yana mm. oge legun yuzuri wa mai lego wala ɗau kun ciwuya na da man jiga fasalu da zikiri in kun dimla ta mun a gaba ya jiyawai yawai yana yi kayi da kwanan su na jagofa wanda ga alkurani ba suna ne sa sanu na ta tuya na suku da bayanin su a bai jina agun ku biya yawai ibn zuka fe jiye fe jiki mu ina ba hukunci ma Allah masali wa salim ala Muhammadin Allah wa jan salatu mu jamin shi anabi Muhammad wa ala ali bi zanushi wa fa'i bi sahabushi wa tibai bi zajlami tune khususan especially al ulama manji wala ala ngan be mawu ko ko shi wo do gan ezaje de na ilimi bo asoje bi la ja ala alam alamu asali alami tuta wole ko amma ya goga gule maula alam mana man gagaru na wasa bukato Utatu ta ilimi la na oga na uto tuye na ole ko atajo de lo mega na nda kele wa tun to ezugu ba. Wo yo na ru ti dogo. in za wuce ga imamu za a ji kati a siyarwa alamu nubala ibu a alamu amma ga wani fiyar ya limamu zahabi unji ya ce man kawai ba to manya hadisi to manya fikiyu shi to manya duka shi to ya su to su ta tari ba ta yi hadisi ni hujje bana alamu ya wasu a su asa ba amma ga yi manya hadisi yo sai wada babu saboda san kira su fa ya limamu zahabi so suna man duwa don gaɗa ya da yadda ba zuwa na saba mu ilimi hmm. a jizo suna hukukun ka guni wucin ko ladi ganewa a tun lato manyan ti iwo yau saba a tsaye je ya mu a da saba ka fi shafi iya ya tubuki zai shaje gagaru gagaru fi mai fi shafi iya nan a jiga ki ni wuce mo a da saba ka fi maliki ibn farhun zai shaje bididi bididi fi ba wani fi maliki wa yara fi ni wuce bo ala to ba kasu la ala hmm? to ba kasu la ya alqadi abu ya'la alhambali yanda tatima ne ibn rajab alhambali ji ne nan lole ne ji ba ta kiyo zai ji ala la mutu zane ba ta fe ba gafara fe bara musu koya sai jiya salatu ya nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai da bitu ga nabi atiu allah wa atiu rasul sai wa nabi ki tuwaqqiruhu wa tu'aziruhu amma to sai mu kun ta wasu da yace ci hmm. ga sai ya nabi ba mu ale diga lan yana da kuma ta jihar larikati yanzu na gashi lakaki ya min mu a dayu na mu yi ta sakani da ta diga allah fulani su diga da yi da su kwa sai bayar da su su abin ya nabi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان da ribar zuma ba zai ke fabe yin ba zai shi zabe imani nan ga ki sa da anibi to kuma anibi ga latar su ba fadi ga ki sa yi to kuma na ba sa da anibi shi yamma ai ma da jiri ma da sa da anibi jina fa yin amanu bi misli ma amantu bihi fa kadi ta dau ai ma jiri ne ji ma bi na adiba wọ́n kó ayi ma gẹ́gẹ́ jẹ́ alkhairi gami ní àríta wasu ba ní gbẹ̀rẹ̀ sọ́hájú yìí khairun nasu karni sun mallabi na yalu na mu sun mallabi na yalu na mu zai ji alkhairi ganin al'umma na nana a ga karnu ya zai ji alkhairi ganin a ga karnu ya nisa a sallama sannan zai lamta sannan zai lamta wani wala imanin jigar zai ji alkhairi ganin sa'ada a nabi shabarai na kula fara shi abubakar umar usman ali wace wala imini sun na budon ga khalifa mafaris sayyidina bakar khalifa ya baki sayyidina umar khalifa ya taki sayyidina usman khalifa ya ki sayyidina ali alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin bagu yoko odo takbi matiyan ta abakar ganda umari la sunna de chele bango ti gonna ba amma sayyidina ali da sayyidina usman ade da sayyidina usman di takdimu amma a ya ce sai na ali wani amma da zai shiga sai na ali fai lagin sai na usman na mali fajiyar sai na usman ya ke yi wani wata ƙunga iri da na so a ga ni gane babu na gashi don biriya a Allah ya samu da ake ko mu fafi zane a ne yi bayyano mu da take bayanan bara mai tsoci ali. aljafar alafi alabas ko yi mishiya nabi bai yi wuji fata wa sai bai da rama ya ci da zai lamito a nabi ne wanda man wuce kwayi amma ba mun ga su mana nan fa ha zai risalatun latifa fi usul fiki ne litafi ta tangi ya ce ka to usul fiqi sahalatul alfazi lafazu fa واضحة المعاني معنوش متيه mu'inatin ala ta'allumil ahkami wani za ta yi makwai wudeli ne a kamo ya kulle muta amilin ma'ani ya zanto na gaji nura gani ga ma'anai gaji na nasarullahi ya faɗi ya jami'a ya bada ce ci man na ku ya kauci ko na wawon ji amfani wa kari aha to zane gbauna innahu jawadun kari yau ne ko kake usulul fiki ranar ciwo ne alimamu shafi'i rahimahullahu ta'ala littafin alimamu shafi'i kana yi gan arisalatu arisala wacce masu gubu kawo kakunun da iraki wani nka. kakunun kebe shi misira wasu nke jiki kebe ka nga malla kayin ka wani yanzu ma nan ne kyau bude ya fayi ngai chabe kakejo usulfikio amma kake usulfiki sai bello e ne eh daga katu usulfiki zarawi katu yana da muhimmanci na re umaje ebo ne juwi na wa dake laji wujo juwi na wa dake ji tin ba su jina juwi na matsalar shiga cin kewa wanda yi ruwa zanon biyu na wace maza ba na ga kazan maza ba na ga kazan amma da zai je niyyar da jami'a ba gula a jini a nufi jin mutunci na amma da zai je niyyar mina ba gula la a jini a nufi jiki na wujin mutunci na na zamu ce ma tara jigar da suke la fahimta ta ji mu yiri yiri kyau da ganin da kwa kita da wuce a wuce a ya ci result na wuce a ci result na gani mai kura da mai nisan da mai nisan wani turu su biyu a daidai dai can da ba kike ya akomode to can da ba kike ya akomode ta su biyu ga ke wuwa ya yi ruci yau wani da na ko yan na shi bai turu su biyu yawa sai biyu ta su ne shi ma yan na bai dabo na ko ka tiye usuli fiki zamani sai biyu wani ilimin kalamu ya shi ne sai ka ka ka ka to su fiki ka ta su fiki na alfahun razi nka litafi eti usul fiqh wa shabi ilm al-kalam al-mustaffa ya al-imam al-ghazali wa shabi ilm al-kalam litafi da ja al-imam al-juwayni kana ndi ya shabi tiyan ndi ya da ilm al-kalam ba go ji gane ko mai ahnaf gani mun zuwa cike bira kayan ajibe philosophy ilm al ke ya shi mutaka to usul fiqh la complicate